assim. Ada hanya karena saya rugi dia. Bola ayah abubakar liban ya ba sa sa a daina manta da danna subscribe masu ya a daina Manta na buga nijar tv emmanuel da la'ilu muna tare da ku ga mazan ku nan sun shirya tsaf Safa sai ne Wanda ya sa wani ne kama. Kulli ya sa in kama da bisa suma. a daina manta da dinna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da mun dora a kowane lokaci tashoshinmu guda biyu ne manoma mai da la'ilu na buga nijar tv a kasance da mu a kowane lokaci ba za ku san ɗin wasannin mu na gargajiya ba irin nan oh jamilu bakwai nan zuwa jamilu bakwai jamilu bakwai na san cikin yan kokowar takobi wasu ba za su gane wannan jamilu bakwai ba shi ne wanda yake buga ma maraɗi kokowar sai biyawo shi ne jamilu bakwai ce ɗaya jamilu bakwai ya gama da shi yaro dama ya iya wannan to mu je zuwa mansur isa mansur isa mu je zuwa a daina manta da danna subscribe masu mano mai da la'ilu na buga ne da su da ko guda biyu ne ba ko da yaushe ne muke ɗaɗɗora abu yanzu za mu iya ɗora ma na buga rigar tv wannan ba mu ɗora a mano ba za mu iya ɗora wani kala kuma a mano mu ɗora na buga nijar tv ba dalilan haka ku kasance da tashoshin mu guda biyu na buga nijar tv mano mai da la'ili tv mansur isa mu bashir isa ta iya ka huta mun sani irin wannan kai ne dama manyan maya suke da kai ballantana yaran manyan maya suke da kai mun sai isa biyu da banza ke biyu da banza to muje zuwa abu ibrahim mai ƙaho abu ibrahim fito mai ƙaho ya zo fa taba ba kafa yau ba fa akwai kokowa muna gidai da nema ni da nema je zuwa abuwa yawon to an bushe an busa kokowa kayi wani abu ba kayi wani abu ba ba a koma Ta kaga gaskiya yawwa wannan shi shine adalci domin ana ba wani bata mana lokaci ne zuwa abu ibrahim ka shirya magana ba alama yana da ƙarfi sosai yawwa ka sa mata shedi domin ba ka kokowa ka dama wannan kokowar haka take ba a wasa don yi mutu yi wasa ku yanzu an buga mai kashe Shaka Ah, calma, tá lá, mano, tá cheio. Tá cheio de. Thank you. holy lockwards aholi lockwards abba ibrahim lami gaba dai gaba dai nijar da nema ai bu hassan fito mu ga ta kallo Oh. raƙumi gaban ka da ƙarfi haibu hassan raƙumi gaban ka da ƙarfi senegal dai ta yi biyar da banza to niger muna uku da nema yanzu raƙumi gaban ka da ƙarfi na daidai da wani ikon wani mutum haibu hassan ne ba ta sakon talatin da yadda Allah ba ta sakon talatin da yadda Allah na namiji ka sha ƙafa ya ne yaro Amém. ko sai kun talatin da kuma to mu zuwa sarkin sarakuna saka ifaka wato da lakwaci sarkin sarakuna sarkin sarakuna gaskiya ne in jarku kuwa ta mai saka kasance da mu na buga Nijar TV manu mai da la'ili na buga Nijar TV manu mai da la'ili subscribe ya ne sarki kuwata ma sarki na sarki ne sarki ya iya kokowa taba ta yi hiji ya yanayin ƙafar take Gerde nih mah, meski hanya nincar. Gerde nih mah. Oh. mazaje a kasance da magunga nijar tv manomai da layan Najeriya nan ta fito